gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim dr shira kashi na ashirin da hudu. a hankali motarsa ta salala cikin garejin gidan salim ya kashe motar Yaran suka fara tururuwa fitowa suna tsalle cikin murna, kafin manyan su suka bi su a baya suna musu dariya dokin da suke yi. Shira ta kurawa gidan da ta yi rayuwa a sa idanu tun yarinta. Yana nan a yadda ta san shi. Babu abin da ya canza tun lasu zuwan da ta yi wanda ya kasance kusan watanni bakwai kenan da suka wuce. Jerawa suka yi su duka suna zaune a cikin falon, kasancewar lokacin karfe biyu na rana. Ba su yi tsammanin samun kowa a gidan ba bayan masu aikin gidan. Amma ga tsananin mamakinsu sai suka ci karo da hana ita kaɗai a falo. zaune akan kujera tana latsa laptop. Ihun yaran ne ya ankarar da ita zuwansu, ta tashi da sauri, har wayar hannunta tana faduwa. Ta rungumi yaran da suka yi mata ƙawanya, kowa so yake yi ta ci kalan labarin da yake bata. Su kam kujeru suka laluba suka zauna, sai da ta gama da su ga baki ɗayansu sannan ta mai da hankalinta ga su Salim. Ɗaya bayan ɗaya ta dinga bin su, tana runguma su cikin nuna murnar ganin su. Abin ya yi matuƙar ɗaure masa kai, har sa Shira ta fara tambaya kanta, Anya babu wata matsala ta taba ƙwaƙwalwar mahaifiyar su kuwa? Da kanta ta shiga kicin ta haɗo musu kayan lemuka masu sanyi, ta fito hannun ta rike da tire, ‘yan aiki biyu na binta a baya da kofuna. Ta tsiyaya wa kowa lemu a kofi ta miƙa masa, ta koma inda suka same ta ta zauna a firin a gefen ta. Bayan sun ɗan huta ta umarce su da su je su yi wanka su yi sallah, kafin nan an gama abinci. Aka kai Salim ɗaya daga cikin ɗakunan baƙi da ke gidan, su kuma suka wuce ɗakunan su na da. Har lokacin shi ma babu abin da ya canza na daga ɗakin. hatta da gadajensu da wardrobes suna nan. Shigarsu ɗakin aka shiga tuno da da gwagwarmayar da suka sha a ciki, wani abin su yi dariya, wani kuma su juya kai cikin jimami. Bayan sun yi sallah suka canja shiga, Ga gabaki ɗayansu dogaye riguna suka saka Pakistan suka ɗora gyaluluwa a kansu. Shira ta kalli kalili da yake zaune a gefen gado yana sosa idanunsa, tashinsa daga bacci kenan. Ta zauna a gefen sa tana shafa kanshi. Ya kai ni kalili na? Ta tambaye shi cikin muryar da ta saba yi mishi magana da ita. cike da kulawa da alamun yarinta ya kalle ta da idanuwansa manya kalla? wasu irin grey ops da ratsin baki wayanda suke matuƙar sanyaye da zuciyarta a duk lokacin da ta kalle su ya ce tu Ferus ta yi yar dariya wannan baki na kalili ba san yaushe zai koyi magana ba habibi amtu zaka ce amtu ya sake cewa tu da ta yi dariya ta ja shi jikinta ta rungume shi ke bashi ya ce tu ɗin shi ni hakan ma daɗi yake min kalili na kana jin yunwa ko Abinci? Ya hau gyaɗa mata kai da sauri. Ta yi murmushi tare da jan kumatin shi. Mai cutie pie baby. Mu je mu ci abinci ko? Ya sake gyaɗa mata kai. Suna fita suka samu sauran da akan dani suna jiran su. An shirya abinci. Ta ja kujerar da ta rage ta kusa da hana ta zauna. Ta dora kalili akan ta tana kokarin ɗaukan plate ta zuba abinci. Sai gani ta an turo mata plate gaban ta shaƙe da abinci. A hankali ta kalli gefenta na dama inda hana take zaune. Ita din ce kuwa. Hankalinta yana kan wani plate ɗin da take zuba wani abincin. ta sake tura gaban Fadima. Shira ta tattare gidanta cikin tsananin ɗaurewar kai. A karo na biyu a ranar da lamarin hana ya daure mata kai, Ta kai matakin da ta kasa magana ma. Sun sha haɗuwa su duka kamar hakan dai har yaran a waje ɗaya, bi it cin abinci, kallo ko hutawa, amma ba su taɓa ganin sakewarta kamar ta yau ba. Duk lokacin da za su zo za su same ta cikin aiki ne babu gaggautawa. Wata rana ma ba sa samun dama zama da ita na lokaci mai tsawo. Duk lokacin da za su samu kuwa, to ko dai tana kan waya tana magana da client ko kuma tana kan laptop tana buga lissafi da rubuce-rubuce. Ganin ta cikin wani hali na daban a yau ba wanda suka saba gani ba ya ɗaure musu kai, amma suka yi matuƙar ƙoƙari wajen nuna hakan bai ba su mamaki ba. Ita ce har da zama tana jan su da hira, labarai kala-kala, sautin dariyarta da ta yara kawai kake ji tana tashi, yayin da shira take binta da kallo a duk motsin da ta yi. Tana so ta gano ta inda za ta ga wani abu da ke damun mahaifiyarta. Daga ƙarshe dai ta sallama ta ɗauki cokali ta nutsa cikin abincin nata. Ganin Khalil ya fara ƙoƙarin kai hannunsa cikin abincin in desperation. Amma fa zuciyarta ta ki hutar da ita daga kan sake-saken da take yi. A ranta take raya, idan ma har canza hali ne hana ɗin ta yi. Lokaci ya riga ya ƙure mata game da hakan. Ta riga da ta bar kwaɓarta ta yi ruwa, tun ran gini tun ran zane. Babu yadda za a su iya mai da rayuwarsa ta normal mutane. Ba zai taɓa yiwuwa ba ne. Ko bayan gama cin abincin nasa hana ta ƙara kashe su da wani mamakin dai. da ta tashi ta fara haɗe kan kayan da suka gama cin abincin da su tana kaiwa kicin maimakon 'yan aiki Shira ta saci kallon Fairuz da ke can ƙarshen teburin. Ta ɗaga mata gida cikin alamun tambaya. Fairuz ta daga kafada cikin nuna alamun ba ta da ta cewa. Sai da suka tashi ɗaya bayan ɗaya, sama Mahmud suka yi bayan gida wajen wasa, Salim ya koma guest room, sai Fairuz ma suka koma cikin ɗakinsu. Tattaunawa suka fara yi game da canjin halin da suka gani tattare da ita. Fairuz ta ce wataƙila ta gaji da wasan rashin kasancewa tare da ku, tana so ku shirya. Ku fara mu'amala irin wanda ya kamata a ce iyaye na yi tsakaninsu da 'ya'yansu, Alhamdulillah, kai amsu hafi walla. Sai kawai Shira ta girgiza kai, idanunta na kan shuke-shuken furannin da ke bayan ɗakunansu. Jajaye, yellow, greens, purple, kala-kala, ƙamshinsa na sararowa ta cikin ɗakin. Ko ma menene fairus Mumhana ta riga ta ɓata rawata da tsalle. Ni na san cewa mu da mu zama irin wanda ya kamata, sai dai ko a aljanna idan muna da rabo. Amma dai ban da wannan rayuwar. Dada ne dai kila. ferus ta matsa kusa da ita ta dafa kafaɗarta. Shira, Magana ta katse a makoshinta sakamakon ganin yanayin fuskar Shira. Idanuwanta sun canza kala ga baki ɗayansu, sun yi ja, da alamun hawayen da take ƙoƙarin hana su zubowa a cikin idanunta. Ta ji wani abu ya ɗarsa a cikin ranta, ta ƙara matsawa jikinta. Ta sa hannu ta kamo kumatunta cikin tafukan hannayenta biyu. he menene kuma yanzu? Kai kawai ta girgiza mata, ta ɗora kanta akan kafaɗinta tare da limshi idanunta. Sun jima a haka sosai, sai da ta ji alamun jikinta ya yi relaxing sannan ta daga kanta. Ferus ta kalle ta tana murmushi, murya dauke da kwantaccen sauti. Ta ce mata an kira sallah already, kuma kin san karfe hudu za mu tafi. Ta gyada mata kai. Can kasan zuciyarta cike da jin daɗin bata ƙara ta da zancen hana ba. Gaba ɗayansu suka haɗu suka yi sallah, suna gamawa suka yi wa hana sallama suka tafi. Can wajen misalin karfe tara da rabi na dare, gidan ya yi tsit, ba ka jin motsin komai. Tunda suka yi sallah isha kowa ya tafi makwancinsa. Shira ta kai hannu cikin tattausa su makanta ta shafa. Zaune take a gefen gadonta ita da Afrin, Fadima ma na kan nata gadan. Yayin da su Tamim suke kwance akan babban katifa da aka shimfiɗa musu a tsakiyar ɗakin. Waya suke yi ita da Ramla suna cikin wayar kuma Kamal ya yi joinin ɗinsu. Dan suka haɗu suna ta hira. Kusan awarsa ɗaya kenan yanzu haka akan wayar. Tana ta fara jero hamma ɗaya bayan ɗaya babu kakkautawa. Kamal ya yi dariya. Ramla mu kyale mata nan ta kwanta haka nan. Idan ba so kike yi ta zuƙo mu ta cikin wayan nan ba. Ramla da Shira suka saki dariya a lokaci guda. Ramla har da ƙyaƙyatawa da gaskiyar yaya Kamal. To mu kam sai dai mu ce Allah ya bada sa'a akan aikin da za a yi. Kamal ya kara da cewa za mu yi waya da ke gobe insha Allah. Ta gyada kai sai kuma ta tuna baya ganinta. Ta ce to Allah ya kai mu, thank you guys. Suka yi sallama ta ajiye wayar akan bedside drawer. Kishirwar da take addaba ta tunda suka fara waya ta dawo mata sabuwa. Hakanan ta tashi ta ɗauki gyale ta yafa akan ta fita zuwa kicin. Akan ɗaya daga cikin kujerun da suke mana da kicin island din. Hana ce zaune da laptop da kofin shayi a gabanta. Ta ja ta yi turus lokacin da suka haɗa ido da juna. Siya kuma ta taka har gaban firij ɗin, ta buɗe ta ciro ruwa mai sanyi sosai, kasancewar yanayin zafi da ruwan da ake ciki a nahiyar ta Dubai. Daga bayanta ta jiyo muryar Hana, kishi ko? Kai kawai ta samu ta iya ɗaga mata, ta buɗe gorar ruwan ta kafa a baki. Bata san cewa tana jin kishirwa sosai ba sai da ta ga ta dire robar empty. Ta mai da kofar firij ɗin ta rufe tare da jefa gorar ruwan cikin dustbin. Ta juya da niyyar barin kicin ɗin. Hana ta kalle ta cikin ɗan murmushi wanda bai kai fatar bakinta ba. Ko zaki sha shayi? ta kalle ta da niyyar ta ce a'a sai dai kamshin kayan shayin da ta yi amfani da su suka kai mata duka a hanci ta ga Winus ta karbi tayin daga nan sai ta ji ainihin dalilin wannan sabuwar halayyar ta hana dan ta san da cewa da bi ta yi mata tayin shayin da haka ta ja kujera ɗaya ita ma ta zauna hana ɗin ta tashi ta jona kettle ta tsaya tana jiran ruwan yayi idanunta akan shira da take wasa da zaren jikin gyalanta ta yi gyaran murya ya Nijeriya ta kalle ta lafiya lau komai lafiya ta jinjina kai ya sa hajiya aina da baba adama ba ta yi tunanin cewa za ta tana ta faɗa mata san haɗu da dangin mahaifinta ba sai dai ba abin mamaki ba ne idan ta yi la'akari da cewa gabaki ɗayan ta yau cike take da abubuwan ban mamaki da haka ta amsa mata da duk lafiyar salau suna gaishe ki a hankali ta dinga janta da ƙananan hira da tambayoyi bayan mintuna kamar arba'in haka sai ga su zaune dandagar cikin hira ta sosai game da ayyuka na yau da gobe kaɗan ya hana ta watsa mata shayin da ta kurɓa a bakinta lokacin da hana ta sanar da ita za ta yi ritaya daga wajen aikinta ta jinjina lamarin sosai ta yi tunanin aikin hana ɗin har gadon mutuwar ta za ta riƙe shi ta ce idan an gama processing komai ya kammala ina tunanin siyar da gidan nan ko ba da shi haya Ƙatar zan koma gaba ɗaya Shira ta yi murmushi cike da jin daɗin shawarar da ta yanke ita kanta ta sha yin wannan tunanin sai dai sanin halin hanin da kafiya ya sa ba ta taɓa furta mata hakan ba ta ce hakan ya yi kyau sosai kuma ina ga hakan zai fi miki sauƙi ma zama cikin 'yan uwanki amma ina ga ki bar gidan kawai Dubai ta riga ta zame mana gida a maimakon idan wasu ayyukan sun kawo mu nan mu nemi hotel ko gidan haya ina ga gidan namu dai zai fi ko hana ta kurbi shayi tana gyada kai wannan shawarar ta ki mata yi kwarai ina ga hakan ma za a yi kawai shi da ta yi murmushi kasa ƙasa da ta yi tunanin cewa ba za su taɓa getting along su shirya ita da hana ba da gaske take bata taɓa tsammanin hirar lokuta kalilan da suka gaza cikakkiyar awa ɗaya zai sa ta ta kanta ba shiru ya biyo bayan wannan hirar kowa da ɗan abin da yake sakawa a cikin ransa shira ta tambaye ta Idan kin koma katar ɗin, kina da abin da kika yanke shawarar zaki yi ne? Sana'a ko wani abu? Hana ta yi shiru kamar cikin tunani kafin ta girgiza kai, ko kaɗan. For now dai hutawa kawai zan yi idan na je can ɗin. Sai dai daga baya zan yi wannan tunanin. Ta gyaɗa kai yayin da wani shirin ya sake biyo baya. Shira ta kai hannu kan ketil ɗin da ke tsakiyar tebul ɗin da ni ya ƙara zuba wani shayin. Sai ta ji ketil ɗin kwalam babu komai. Suka kalli juna ita da Hanar suka yi musayin murmushi. Koma ta sake zama. Kwata-kwata sai ta ji ba ta rabuwa da Hanan yanzu. ba ta kisa kwana a haka ba ko da ba za su ƙara furta ufan a tsakaninsu ba hana ta ce ya ake ciki da maganar fadima ne nan shira ta shiga yi mata bayani dalla dalla game da aikin da za a yi mata jibi hana ta ce gobe sai mu tafi da ku ga baki ɗaya kenan ta ce amma ba za mu biya ta al'in ba fa za mu bi flight ne zuwa abu dhabi ɗin hana ta ce duk da hakan babu damuwa sai mu tafi ta can ɗin sannan ta kalli shira cikin rashin sanin ta inda za ta ɗauko zancen yayin da ta kura mata idanu tana jiran ta ji abin da za ta ce ta ce ba sani ba ko kina buƙatar sake ganin su amma kwanan nan Hashim ya yi ta min zariya a gidan nan akan yana neman contacts ɗinku ke da Fadima yana so ya gan ku amma na hana shi saboda na yi tunanin kila ba za ku so ku sake haɗuwa da su ba yanzu shi da ta yi shiru tana tauna maganar a cikin ranta ta ce dama na yi tunanin in neme shi sai dai ban san ta inda zan fara neman nashi ba na dai yi tunanin zan faɗa wa ammu Yusuf ko zai taimaka wajen neman shi nan ta bata labari game da yadda ake ciki da zancen Dr. Tahir da Fadima din da abin da kawo Hamza ya ce. ta yi shiru tana sauraron ta har ta karasa faɗa mata ta ce haka ya kamata a yi gaskiya to ni kan ban san abin da yake so ya ce ba amma ya bar kati da nambar shi in kes in kun zo ya ce a baku sai ki amsa ki kira shi ko ta ce sai dai zuwa gobe take ta ji duk wata gajiya da ta kwasa a ranar ta saukar mata hana ta ɗan yi murmushi babu damuwa ni ma ina tunanin in shige daga ɗaki ne mu je ko ta faɗa tana kashe laptop ɗin ta ɗauke kayan da suka yi amfani da su ta kai cikin sink dan suka ɗunguma zuwa falo bayan ta kashe wutar kicin ɗin. Shira ta tsaya ta kashe electronics din da suke cikin falon, na suka sake yin ban kwana kowa ya tafi sa Sai bayan da suka gama breakfast sannan ta karɓi katin Hisham a hannun Hana, ta shige can ya ɗaki ta danna masa kira. Sau biyu tana ƙara, a na ukun aka ɗaga. Ta ce Hisham, Shira ce. Tana nan a zaune tana jira, sai Fairuz suka shigo ɗakin. Ukti za mu fita waje mu zaga gari, za ki biyo mu ne? Fairuz ta tambaye ta, ta girgiza kai sai kun dawo akwai wanda nake jira jin ba ta yi musu wani ƙarin bayani ba ya sa Ferus ta juya kawai ba tare da ta sake tambaya ta ba ta san idan lokacin yin bayanin ko menene din yi, shiran za ta yi mata shi a nutse gaba ɗayansu suka tafi aka bar shira hana da yan aiki kawai mintuna arba'in da fitar su Ferus sai ga Hisham din yana mata waya ta yi wa ɗaya daga cikin yan aikin gidan magana ta yi masa iso zuwa ɗakin da suke tarbar baƙi a nutsa ta yi sallama ɗakin tana jiyo muryar Shiristantin lokacin da ya amsa ta karasa ta zauna kan kujerar da take fuskantarsa alamun girma haiba da shiga kamala sun bayyana a tattare da shi kwarai fuska ta dauke da murmushin da take jin kamar ana tsatsaga mata zuciya ta ce malam hisham ya yi kasa da kansa cikin wata iriyar kunyarta kwarjini da cika fuska da wanzuwarta a wajen ya haifar masa ya ce shira ya kike ina fatan lafiyar kulau ta gyaɗa kai alhamdulillah na zo dubai da niyyar baza mutane ciki da wajenta a duba min kai sai kuma gashi an ce min kana nima na ina fatan lafiya ya ce ita ce ta kawo haka bayan dogon lokacin da na ɗauka bana tare da ku sai na ji ina kewar ku ina afrin faɗi mafa ta yi shiru tana kallasa cikin wani irin murmushi mai cike da tsantsar tsabar ta takaici ita dama ta san cewa tatsuniyar gizo ba za ta wuce koke ba wato ya gama yawace yawacen nashi da guje-guje yanzu kuma zai dawo ya yaudare su da zaƙin baki daga baya kuma ya ce yana buƙatar ɗiyar shi idan ma ya ga abin ya masa daɗi ya ce har da matar ta girgiza kai sadly a wannan lokacin suna da cikakken iko a kansu babu wanda zai sake sa su yin abu dole babu wanda zai tursa sa su sa aure wanda ba su da muradin zama da shi ta ce duk da cewa dai ban so amsa maka ba amma lafiyar su lau magana ta gaskiya ba wannan dalilin ne sa ni nake neman ka ba ina tunanin baka sani ba ne ko kuma ka manta amma har yanzu Fadima tana cikin hali na shafewar tunani wannan dalilin yasa ga baki ɗaya na da duk wani nutsuwa ta. ya kasance wajen neman mafita yadda za ta samu lafiya cikin hukuncin Allah yanzu dai magana da muke yi shine takardar sakinta muke bukata daga wajenka bayan nan ba na fatan ka sake gyaftawa a cikin rayuwarmu ko da wasa. Ya yi gaggawar katse ta, ta yaya za ki ce haka shira? Kin san cewa ko ba abotar da iyayenmu suka yi, akwai alaƙa ta jini mai ƙarfi a tsakaninmu da ku. Ta ce da ka ce alaƙa, kana nufin a firin wai? Kada ka manta cewa kai ka buɗe baki ka ce cikinta ba naka ba ne. Kada ka manta da ban zartar da su da kai a gadon asibiti a hali na rashin lafiya. Duk da ƙoƙarin da ta yi wajen nuna cewa hakan bai dame ta ba, amma na karanci yadda hakan yake ƙona mata rai. Ya yi ƙasa da kansa, Na san cewa na yi kuskure, shi yasa nake neman afuwa. Ba ma ni kaɗai ba, har ƙanina da mahaifina. Wallahi mun jima muna neman ku, Allah bai kaddara za mu haɗu da ku ba. Shi yasa ne matuƙar farin ciki lokacin da na jikin neme ne da kanki. Ta girgiza kai kawai. Ai duk wanda magana bata taso ba Hisham. Takarda Fadima kawai na tambaya daga gare ka. Ya dage girashi in confusion. Na kasa fahimta wace takarda kike magana akai. Yar karamar dariya ta saba cewa fatar bakinta. Wato daina mata wayo zai yi ko? Oke, okay. ta raya hakan a cikin ranta. Ta ce takardar dai, mai ɗauke da shaidar cewa ka saki uwata da hannunka, ita nake nufi. Ya ce to amma ina jima da sakinta, kuma na rubuta takardar a rubuce. Ta daga hannu alamar dakatar da shi, wait, kana nufin cewa tuni ka bayar da takardar sakinta, wa ka bawa? Ya ce tun lokacin da muka shiga kotu da ku mana. Tare aka miƙa su wajen lauyanku, haɗi da naki sakin daga sakiyar. Dama kafin nan na faɗa wa Fadima cewa na sake ta. Abin da ya haddasa faɗan namu kenan, da har kika zo kika same mu. ta yi shiru na wani ɗan lokaci me yasa hankalinta bai taɓa kai ga tambayar amu yusuf game da hakan ba ita dai tun da aka ji cewa aurenta da sagir ya ƙare ta zama free duk wasu sauran logic abubuwa sai ta manta su sai kuma zancen rashin lafiyar fadiman da ya ɗauke mata hankali daga kan hakan sosai ta sake ajiyar zuciya ashe ma sun riga sun rufe wannan shafin cikin rashin saninta ta ce to alhamdulillah dama dalilin da ya sa na tuntuɓe ka kenan na gode da bani lokacinka da kai sai an jima ya yi saurin tsayar da ita haba shira Idan kin gama faɗin abin da za ki faɗa, kin kuma samu cika burinki. Ni ban gama faɗin abin da zan faɗa ba. Ta ɗan dakata tana kallon sa cikin haɗe gira. Idan ma akan magana a firin ne, kada ka ɗauko wannan zancen. Dan baka da wani haƙin da zaka zo ka ce kana da shi a kanta. Ya ce duk dai ba wannan maganar nake so mu yi ba, botia tana ɗaya daga cikinsu. Sannan ki daina cewa wai ba ni da haƙi akan afirin. Duk inda zaki shiga ki fita, babu wani mutum a duniya nan da ya isa ya ce afirin ba 'yata ba ce, gudan jini na. Cikin tsananin ɗacin murya, saboda ta kasa danne bacin ranta, ta ce ai lokacin da kai watsin alatsi ne da su ka da su a gadon asibiti ka manta da ita duk tsayin wa'annan lokutan baka yi tunanin cewa gudan jinin ka bace ko sai yanzu da Allah kaɗai san dalilin da yasa ka zo neman ta zaka zo kana gaya mutane kabali da ba'adi kada mu manta yadda kuka so ku kashe mana mahaifi kuma kaka gare ta banda Allah ya kada shi daga sharin mutuwa a hannunku ya ce wallahi tallahi na miki rantsuwa shira ban taba kasancewa a cikin plan ɗinsu ba ko da wasa kuma ko bayan hakan ma daidai da rana ɗaya ban taɓa kai idanu na kan dukiyar mahaifinku ba. Ban kuma taɓa mafarkin mallakata ba ko kaɗan, saboda alhamdulillah, ko a lokacin ina da abin hannuna masha Allah, kuma ko banza ina auren ɗiyar cikinsa. Su kansa ɗin dan bani da yadda zan yi da su ne, na yi nasiha na yi wa'azin, na yi iyakar bakin kokari na nuna musu abin da suke aikatawa hakan ba daidai ba ne. Amma da yake son zuciya ya rufe musu idanu, sai suka ki fahimta ta, suka mazo suka tsane ni akan hakan. Ta yi shiru cikin tunani, sai lokacin hirar da ta saurari sagir tana yi da mahaifinsa a daren ranar da mahaifinta ya rasu ta faɗo cikin ranta duk wanda ta yi ƙoƙarin kawo mana cikas i will just finish her shi ma wancan gaulan wanda yake auren babbar na ji yana wani ihu yana ɗaga jijiyar wuya wai bai yadda da plan ɗin ba da sai inda ƙarfinsa ya kare wajen ganin cewa ya tsayar da mu da plan ɗinmu shi ma zan yi maganinsa idan bai kiyaye ni ba duk da ɗan uwana ne ai bai kamata in bashi ya ruguza mana mu ba Hisham ya ci gaba da cewa shi yasa nake ta neman ku da in nemi yafiyar ku in kuma dawo muku da haƙƙinku da suka ɗauka. Mahaifinmu Allah ya masa da suwa shekara biyu da suka wuce a wata gobara da ta ritsa da su baki ɗaya a cikin kamfaninsa. Sagir kamin zaka magana da muke yi yana kwance a gadon asibiti, blood cancer gare shi. Abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa na lokuta masu tsayi, shi yasa na ƙudurar aniyar neman ku don in nemi yafiyar ku, wataƙila haƙƙinku ne ke bibiyar shi. Jikinta ya sanyi da jin wa'annan maganganun, ta ce Allah ya gani ni ban taɓa riƙe su a cikin raina ba, tuni dama ni na yafe musu. Kuma ko da na ce na yafe, ina nufin har kuɗinmu da kace suna hannunsu. Saboda haka su ci gaba da riƙe kuɗin, ba mu da buƙatar su, mun yafe su har lahira. Ya girgiza kai da sauri, na gode kwarai da yafiyarki. Allah kaɗai zai saka miki shira. Sai dai kuɗaɗen nan haƙƙinku ne, don Allah ki karɓa. Kada ki bar mu da nauyi aka. Ta ce ai na ce mun yafe, saboda haka yanzu sun zama mallakinku, tunda dama can a matsayin mallakin nasu kuɗin suke. Ya ce wanda dai suka kwata ta ƙarfi ko? Ta girgiza kai tana murmushi, da gaske nake Hisham, mun yafe wallahi. ya ce tun da kin matsa shi kenan amma ni zan ɗauki kuɗin in je in yi sadaka da su kawai dan ni ma ba ni da buƙatar su kuma ba da su ake amfani wajen maganin sagir ba ta ɗaga kafaɗa wannan kuma ta abin da kaga damar yi da su zabi ya rage naka ta tashi za ta tafi ya bi ta da kallo cikin tantama tambayar ɗiyar shi akan harshen shi amma ya kasa samun ƙwarin gwiwa tambayar ta kunya ta bi ta lulluɓe shi ita da kanta ta yi sensin ɗinsa ta juya ta kalle shi ko kana da muradin ganin afirin ne Abin ya bashi matukar mamaki da sauri ya ɗaga mata kai. Ta kalli agogon hannunta sun fita, amma na san babu jimawa za su dawo idan za ka iya jira. Don ma kafin ta ƙarasa ya katse ta ba damuwa zan jira. Sai ta koma inda ta tashi ta zauna. Ba don kowa ta yi hakan ba sai a Afrin. Lokaci ya yi da ya dace a ce ta san wane ne mahaifinta. Ta san duk da rashin tambayar da take yi abin yana damunta kuma it's only a matter of time. Kafin ta fito fili ta fara azumin bad things abubuwan da ba su dace ba.